للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة صبتة فأذن لها an karbo daga nana aisha Allah ya kara masa yadda take nana sauda ta nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lailata jam'i daren sallah kenan ma'ana ita na na sauda mace ce mai jiki sa'annan kuma tana ba ta da tana jin tana da nauyin jiki haka da ba ta iya kazar kazar ma'ana sai ta ta nemi iz ta roki wurin manzo ta roka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ba ta izini ita ta riga mutane zuwa zuwa mina ta je ta yi jifarta ta dawo shine sai aka ba ta izini shine na na na aisha ce wa kanat thaqilatan ki ta kasance mace ce mai nauyin jiki tsafta mai kama mai tsafta mai kiwiya wace ba ta ba ta iya motsa jikinta da dauri قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفله بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفئه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت a habbu إلي من مفروح به an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce nazalla mun kai mun sauka muzdalifa fasta'zanat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saudatu an tadfa'a qabla hatmati an-nas sai na na sauda ta nemi izini wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan dare ita ta je mina kafin cunkoson mutane kabla hasmatin nasi kafin cunkoson mutane don in ta jira har aka wayi gari bayan sannan asuba lokacin da rana ta yi fasi ta fito lokacin kowa zai tunkuda daga muzdalifa zuwa jifa zuwa mina kenan lokacin zai mata wahala sai yasa aka ce ita wa kanat imra'atan basi'a ita mace ce mai jinkiri wacce take ba ta iya motsa jikinta sosai fa azina laha sai manzo Allah ya bata izini fa dafa'at qabla hatmatin nasi sai ta je mina kafin cunkoson mutane wa aqamna hatta asbahna nana Aisha tace sai su suka saura tare da manzo Allah har sai da aka wayi gari sallallahu alaihi wasallam da fa'ana sa'annan suka malalo suka suka suka kama hanyar mina bi daf'ihi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala an akuna ista'zantu sai na na Aisha ce wallahi da a ce ni ma na san haka da na nemi izini mun tafi da sauda kafin cunkoson mutane ta ce wallahi da na nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na sauda ta nemi izini da ya zamo shi ne mafi murna farin ciki gare ni da duk wani abin da zai faranta min rai ma'ana da ta bin na na sauda suka fita tare da manzon Allah aka hadu da cunkoso daga dukkan alamu an hadu da wahalhalu kenan yasa ta ce ina ma da a ce ita ma ta nemi izini kamar yadda na nasau da ta nemi izini da ya fi mata daɗi wa'annan hadisai duk suna ba suna tabbatar da cewa an yi sassauci ko an yi rangwami ko an ba da izini mata marasa waɗanda yara kankanana da raunana mata da tsofaffi waɗanda ba su da ƙarfi da marasa lafiya in aka zo aka yi arafa wannan dare aka zo muzdalifa in dare yayi tsakiya ko ko aka kai kulufin akhiri kusan asuba ba lalle ne sai a ce kowa sai ya shawar ba waɗannan da ke da uzuri ana iya ba su izini su je su yi jifar su su dawo babu salatin fajiri bil muzdalifa yake babin da ke bayanin yin sallan asuba a muzdalifa قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى المغرب قبل ميقاتها أنكر بودك عبد الله دم مسعود الله يكرم سيدايتي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بان تبقى من الله صلى الله عليه وسلم صلى بغير ميقاتها يا صلى كاتلو كتن دي سابين تبا sai dai waɗannan salloli guda Eh, eh, kafin lokacin da ya fi saba yin ta asuba kenan ko bayan lokacin da ya saba yin ta magarba kenan da aka yi jam'i yace sai waɗannan salloli guda biyu sallan magarba da aka yi jam'i da magarba da lisha aka yi jam'u akhirin haka kuma sallan asuba da alfijir ya fito manzo Allah bai jinkirta a yin sallace ta lokacin da aka saba sallar ta ba sai sallame ta da sai sallace ta da gaggawa kafin lokacin da aka saba ba wai wannan hadisin na nuna cewa manzo Allah ya salla asuba kafin lokaci bane ba zai taba yiwa manzo Allah ya salla kafin lokaci ba tare da cewa shi ya sanar da mu cewa Allah ya ce inna salata kanat على المؤمنين كتابا موقوتا للي صلى Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ta akan muminai da lokutan sallah lokutan da za a yi sallah lokacin sallah in bai kai ba yayi sai dai in jam'i aka yi in lokacin sallah bai kai ba aka yi sallah wannan sallan babu ita to babu damu riwayar ce قال حدثنا عبد الله بن رجاء ابن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه الى مكه ثم قدمنا جمعا فصلى فصلى الصلاتين كل صلاه وحدها باذان واقامه والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين هولتا هولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلم يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا صلاة الفجر ها وصلاة الفجر هذه هذه الساعة ثم وقف حتى أكفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر وأن رواية كده مكرن تاجيا لدى عبد الله بن مسعود دا ما دا مكا يما غنا مكا تي إن متم بقري أتكم فسر القرآن كو حديثي با sai ya fahimci abin da ba shi ake nufi ba to kaga wannan riwaya ita ta fassara cewa cewa an canza lokutan su din nan sallan asuba din sai da lokacin ya shiga tukun aka sallace ta wannan riwaya ita ta fassara wancan an karbo daga abdullahi Allah ya kara masa yadda yake kharajna ya yace mun fita tare da abdullahi dama muka ce abdullahi aka yi itlaqin sa cikin sahih al-bukhari aka yi shuru mafi yawanci abin da ake nufi abdullahi da mas'ud kenan ila makka zuwa makka thumma qadimna jam'an sai muka halarci a jam'i daga daren arafa muka je muzdalifa wa sallat salataini sai sallati magariba da lisha kullu salatin kullu salatin wahdaha bi azanin wa iqamatin da ya sallan magariba aka yi kiran sallah aka ta da ikama sai aka yi sallan magariba sa'an aka kawo abinci aka ci sa'an aka tashi aka yi kiran sallah aka yi da ikama aka yi sallan isha to ya wannan yana nuna halaccin haka kenan kada mutum ya tsammani cewa lailatul jam'i din nan lallai ne sai mutum ya yayi sallan magariba da lisha bi ikamatin wahid bi azanin wahidin wa ikamataini in aka yi kiran sallah guda biyu din ma sallar ta yi. dama kiran sallah me hukunci hukuncin sa a cikin sallah sunna ce ko wal asha'u bainahuma thumma salla al fajr sa'an nan bayan ai sallar isha al fajr yazo aka yi sallah shi yasa ce hina sala al fajr wannan nassun kenan fi mahallin nizai nassun kenan ce hina sala al fajr yayin da al fajr ya keto قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع وأنت alfijir ya keto wani ce a alfijir bai fito ba wannan dalili ne na cewa fitowar alfijir sai aka tada sallah shi yasa wa'in suke shakka cewa lokacin ma ya kai ko bai kai ba amma har abada manzon Allah ba zai taba aukar da sallah kafin lokaci ba kuma qala sa'annan bayan an yi haka abdullahi dan mas'ud shine zai kafa hujja wai ba daga ajihunsa yake ba ba daga wurinsa ya fito ba ya haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allahu akbar sa'annan sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace inna hataini salataini lallai wa'annan salloli guda biyu magariba da asuba kenan kuwilata an canza su an waqtihima gabarin lokacinsu da aka saba yin su ba wai lokacinsu ba za a sallace su kafin lokacinsu bane fi hadal makani yace a wurin nan المغرب والعشاء صلى المغرب بعد العشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يتموا كذا متانيس إسو زوا مختلفة har sai su sallan sai sallan isha ma'ana in suka kai wurin sai suyi sallan magariba da isha wa salatul haka kuma sallan asuba ita ce ɗayan biyun da yake an canza musu lokaci hazihi sa'a wannan lokaci thumma waqafa nan bayan sallan asuba sai tsaya عند المشعر الحرام كنكو يتي واذكروا الله عند المشعر الحرام كو واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس bayan ai sallar asuba sai a tsaya inda mash'ar inda mash'ar harami ana ta roƙon Allah ana ta addu'a ana ta ibtihali kowa na mika sa abin da yake bukata wurin Allah madaukakin sarki dan waɗannan wajeje ne da ake amsan addu'an bayi arafa mina muzdalifa daga mash'aril harami dakin kaba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake waɗannan birai ne da wajeje ne da ake karban addu'a haka kuma lokuta da ake karban addu'a bayan kowace sallah bayan in ai azumi za a sha ruwa bayan duk wata ibada in an kai sallah in aka yi karatun alkur'ani duk wani aiki na kirki da mutum ya yi tsakanin shi da Allah ana kyauta zato in ya roki Allah wannan lokacin za a karba balle ma bayan an yi kiran sallah kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a da ya nema kai masa kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma har ka kai karshe sai ka daga hannu ka roki Allah abin da kake so ثم قال sa'annan bayan. ya yi sallar asuba ce ya tsaya aka ta addu'a hatta asfara sai da gari ya waye sarai sa'annan sun makala sa'annan ya ce a wannan lokacin sayyidina usmanu shine khalifa shine amirul mu'minina kuma shine amirul hujjaj kenan sai abdullahi dan mas'ud ya ce mishi law anna amiral mu'minina da ake sarkin musulmai mu'minai a afadal ana da ake ya tun malalo yanzu yanzu wannan lokacin a kwarara zuwa jifa saba sunna ce da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud kenan sayyidina Usman ne khalifa a wannan lokacin sirkin manzon Allah sallallahu alaihi khalifa na biyu amma abdullahi da mas'ud yace in kai haka ka sabu ka dace da sunna hatta a shekhu lafa'ur rashidin kansa abin da suke bincike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da sai wahala yanzu kiranta ma ya zama fitina a rayuwa kama adiri sai mai riwaya yace ban sani ba a kauluhu kana asra am dafu usman tunda an ce masa sunna kenan zai jinkiri ba zai jinkiri ba ana fara masa sai ce to shikenan a ya harama a kama hanya sai mai riwaya yace ai ban sani ba fadan Abdullahi dan Mas'ud shine ma yafi gaggawa ko ko zantar da hukuncin da sai na Usman ya aikata wanne ne ma ya riga wani sayyidina Usman zai bai saba musunna falam yazal to bai gushe ba yulabbi yana talbiya hatta rama jamr hatta rama jamrat al-aqaba yawm an-nahari har sai da yaje yayi jifa na ran sallah din sa'annan aka yanke talbiya haka suke ta fama zamanin sahabbai alfahari wurin kowane malami kowane sahabi a ce ya dace da sunna babun yace wani babi mata yudfa'u min jam'in yaushe za a bar muzdalifa قال حدثنا حجاج بن من ابن منهال قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق سمعت أمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق صبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس أن كربو أبو ya ce na ji amri dan maimun yana cewa shahiddu Umar, radiyallahu anhu na halarci sayyidina umar Allah ya kara masa yadda Salladi bi jam'in as-subha yayi sallan asuba a muzdalifa thumma waqafa sa'annan ya tsaya yana musu jawabi fa qala yace innal na? lallai mushrikai a lokacin nan mushrikan makka sun kasance la yufiduna ba sa tafiya daga daga muzdalifa zuwa minajifa hatta ta tatlu a shamsu sai in rana ta fito bayan an wayi gari sarai sai su jira sai in rana ta fito wa yaquluna sai su rinka cewa ashrik sabiru sabir wani babban dutse ne a hanyanka ta hannun dama ko hagunka in za ka mina daga makka wannan babban dutse wani mutum yake zaune wurin sunan shi sabiru sai aka ɗauki sunan shi aka ambaci wannan dutse da shi kamar yadda kuke da dutse a nan kano wani mutum ya zauna a wurin aka ce gauro ne bai da mata sai aka ce gauron dutse sai zama gauron dutse to haka shi ma sabirun wani mutum ne ya je zauna wurin sai aka ɗauki sunan shi aka ambaci wannan dutse to mushirkai sai shi ashirin. sabiru wai rana ta hudo akan ta kullo akan dutsen sabiru don sun kasance in suna son su je yaki ba za su fara ba sai rana ta kullo sai su ringa cewa ashirin sabiru kai ma nubiru ma'ana rana ta fito ta kullo kan dutsen eh, sabir saboda su samu daman zuwa yin yaki to shine sai sai na umar yace haka suke yi ba za su fita daga muzdalifa zuwa jifa ba sai in rana ta fito su wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalafahu yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba masu baya so yayi aiki kaman aikin mushrikai thumma afada qabla an tatlu ash-shams sai manzon Allah ya fita daga muzdalifa zuwa mina kafin rana ta fito bayan ai sallah asuba ai wuri yayi haske kafin rana ta fito sai aka tafi باب التلبية والتكبير غداة النهر حين يرمي الجمرة والارتداد في الصيف يتي باب لك بيان تلبية لبيك اللهم لبيك والتكبير لا الله أكبر غداة النهر رانا صلى حين يرمي الجمرة يا إن يجي جيفا شيطان wal irtidafi fi sayri da kuma bayanin halaccin mutum ka hau a bar hawarka doki ne ko saniya ne ko rakumi ko jaki abinda duk zai iya karfinsa zai iya daukan mutum biyu ko uku ka hau sai ka goya wani a bayan ka suka ce ya halatta saboda me suka ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya Abdullahi dan Abbas kuma ya goya Fadlu dan Abbas قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن م... ابن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya fadlu dan Abbas akan abar hawarsa fadlu dan abbas ke kusa da manzon Allah ya ga abin da manzon Allah ya aikata shine ya bada labari yace manzon Allah daga arafa har aka zo aka kwana muzdalifa har kashi gari aka yi sallah bai bar talbiya ba sai da ya je jifa nan ta farko قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة an karbo daga zuhuri daga ubaidullahi dan abdullahi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake usamatu dan zaidu Allah ya kara masa yadda ya kasance manzon Allah ya goya shi akan abar hawarsa daga arafa zuwa muzdalifa kuma ardafa fadla min muzdalifa ila mina bayan an zo muzdalifa gashi gari kuma sai aka bar wannan sai aka go aka goya kuma fablu dan eh, fadlu dan abbas su dukkan su bin da manzo Allah ya goya wannan da dare gashi gari kuma ya goya wannan har zuwa jifa kowanne a cikin su ya bada labari manzon Allah bai daina cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak bai daina ba sai da yaje jifa sa'annan sai ya daina babu wani babi faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hajji faman lam yajid فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام yace faman tamatta bil umrati ila al wanda yayi aikin hajji tamattu'i famat saysara min alhaji. abinda ya sawwaka na daga hadaya shi zai shi zai bayar in akuya ce ko rago ko saniya ko rakumi duk abin da ya sauwaka kamar lam yaji wanda bai samu ba bai iya ba ba hali ma'ana abin da ake nema kenan sai in ya zama na ba ka da halin yin wannan aka ce to wannan zai mai matsayin wannan azumi kwana goma azumi goma din nan fasiya mu salatati ayyamin fil hajji sai ka azumci kwanaki uku a cikin aikin hajji din nan wa sab'atin idza raja'tum saura guda bakwai in ka gama aikin hajji ka je masaukinka wayan suka ce a'a in ka gama aikin hajji ka koma garinka tilka asharatun kamila ga uku gabanin haji ga bakwai bayan haji ka je masaukin ka ko ka koma garin ku azumi ya zama guda goma kenan zalika yace wancananka wannan hukuncin wane ne yake da wane ne aka dora ma wannan doka aka ce liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ga wanda ba mutumin makka bane ma'ana ashe har zama a cikin makka ma akwai fadala a ciki akwai daraja a ciki ko قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فهجته فقال Allahu akbar sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mun karanta shi kwanakin da suka wuce menene wace hikima ta sa Imam Bukhari ya sake maimaita wannan hadisin jiya kuma mun karanta Imam Bukhari ce baya son ya maimaita hadisi in ka kalla cikin sanadin zaka ga bambanci in baka san bambanci ba a cikin matanin zaka ga bambanci nan sai aka kawo shi mu aka yi ikhtisarin riwayan, ba a kawo cikakken kissan ba cikakkiyar kissa yadda ta kasance ba a kawo ta ba sai ce Allahu akbar sunnatu abil in ka bi alfazin hadisin zaka samu bambanci sai za ta zamo wata riwaya daban amma duk ma'anan su daya an karbo daga Abu Jamra yace sa'altu ibn Abbas radiyallahu anhu ma'anil mut'ati yace na tambayi Abdullahi dan Abbas ko ya halatta na yi haji ita matu'i a wannan lokacin akwai wani sahabbai da suke hana yin ta matu'i fa ni biha sai abdullahi dan abbas ya ce je ka kai a ɗinka daidai ne wa sa'altuhu anil haji sai nace to in nayi mutuwa in nayi mutu'a din wace yaya zan yi hadaya qala fiha jazurun ko ka bada rakumi aw bakaratun ko saniya aw shatun ko akuya ko tinkiya ko wannan duk abin da kai yayi cikin wa'annan aw shirkun fi dami ko ku haɗu mutum bakwai a cikin rakumi kowanne ɗaya yayi ku mutum bakwai su haɗu a cikin rakumi ɗaya su haɗa kuɗi su yayi kala yace waka annana buha. ka ce akwai waɗansu mutane da suke karhanta yin tamattu'i a wannan lokacin fanimtu shi wanda ya tambayi Abdullahi dan Abbas aka ba shi izini yace sai je bayan ya aikata ayyukan da aka ce yayi amma hankalinsa bai kwanta ba dan an ga sabani matsala in aka yi sabani a shi sai ga mutum hankalinka bai fai kwanta ba sai in wata matsala ta zo ta karfafa wannan wa'ansu sun hana gashi kuma Abdullahi dan Abbas ya ce je ka yi kuma wa'anda suka hana din nan sun girmi Abdullahi dan Abbas sa'an Abdullahi dan Abbas shi dan yaro zai yayi maka fatawa kuma ka dauka kai hankalinka zai kwanta sai je yana cikin wannan taraddudi sai je kwanta ya bacci fara aiki fil manami yace sai mafarki ka anna insanan yunadi sai mafarki ana kira ana hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala wa ta mutaqabbala sai ya ji daɗi dama mafarki na alkhairi bishara ce daga Allah madaukakin sarki sa'an nan mafarki na sharri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'anda kake bacci kai mafarki mai murna mai faranta rai yace sai ka gode wa Allah kada ka ba kowa labari sai waɗanda masoyanka sa'an nan in kai mafarki bishara ce ta alkhairi baya nuna cewa mafarki na tabbatar da shari'a sabanin shari'ar da manzon Allah ya taho da ita inna ma mafarki na tabbatar da bishara ta alkhairi duk sa'an da kaga abu na mai fara tarai ka tabbatar da bishara ce ta alkhairi in kuma kai mafarki da abin da ke bakanta rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada ka ba kowa labari dama kana yi yace shedan ne zai tsoratar da kai sai kai kai isti'aza guda uku ka tofa a hagunka a faryarka ta hagu sa'an nan inda shedan ya zai tsoratar da kai din yayi wasa da hankalin ka din manzo Allah yake sai ka canza ka tashi wurin ka canza wurin bacci shikenan ba abin da zai faru maganin mafarki kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaje ka dauki ta'sir ta'sirul anami bi ta'biril manami da wane da wane ta'birul ru'ya sai ka wahal da kanka a cikin rayuwa duk sa'an da kai mafarki sai ka je ka duba harafin menene me ya faɗa wannan ya fassara wannan ya fassara wannan ya fassara sai ka kashi ga wani hali ka rasa menene kake ci kullum kana cikin tsoro tare da cewa wa'ansu mafarkan ba su da kwama kalan mafarki ne yace wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimina wa'annan ba sa fassaruwa ko da ko ina mutum ka ci abinci ka ci ka tambin ka kwanta sai kai ta mafarki mutum kana jin yunwa ka kwanta sai kai ta mafarki zazzabi ya ma yawa kwanta sai kai ta mafarki kai tunanin abu da yawa ka kwanta sai kai da wannan duk ba sa fassaruwa ba su da ma'ana Allahu akbar fa ataitu ibn akwai zazzabi da ke kana kana da ka kwanta da rana sai ganka sama ga ka kana yawo cikin iska fa ataitu ibn abbas yace sai na zo ma abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah yadda da su fa haddathuhu sai yazo ce mishi ya Abdullahi dan Abbas Aifatawar da ka bani da naje yi aikin nan da ka faɗa min ina kwance ina barci sai na ji wani ya cewa hajjun mabrurun wa ta mutaqabbala sai Abdullahi dan Abbas ya ji daɗi ya yi murna ya ce Allahu Akbar duk sa'an da mutum ya ga abin da ya farata masa rai ko mamaki sai ce Allahu Akbar sunnatu abil qasim ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan riwaya sai shi abdullahi dan abbas yace ka zauna kada ka tafi ina kai dan wani kauye ne ko wani sai ne ka zauna a inda muke in zan raba wata dukiya ta in baka saboda ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa karamci ne da su ko ko lalle su sai an kawo musu ah. eh su suna mikawa ko ba sa mikawa wannan muridin shi kenan muridin Abdullahi dan Abbas da yake yayi daidai Yace ce ka zo ka karba ka zo a baka a tabbatar ma cewa abinda ake faɗa ɗin da gaske ake ma'ana a lokacin su mutum ya dace da sunna sai a bashi kyauta yanzu ba. Hala yace wa kala Adamu. ووهب ابن جرير وغندر عن شعبة عن عمرة متقبلة وحج مبرور وأن صابان اللفظين بايك تدقومي باب ركوب البدن yace babin da ke bayanin cewa hadaya rakuma dabbar da ka kai sa mata alama a wuya rakuminka da kai masa alama a wuya ko kai masa rataye na takalmi don a tabbatar da cewa wannan hadaya ce za a je a baiwa masu makka ya halatta ka hau ka je haji ko bai halatta ba hadaya ce ka saya da dukiyarka ka baiwa Allah madaukakin sarki za a je a yanka a makka a shayar da masakina haramai don Allah ya girmama talakawan makka shine ya faranta wa mutane ya wajabta wa mutane waɗannan abubuwa in kai ta matu'i in kai ta zacin haji ka yanka naman waye za ba talakawan makka Allah ya girmama su ko kowane lokaci kuwa duk inda aka kai da lalaci manzo Allah ce la zalu ta'ifatun min ummati ala al mansura duk inda aka kai lalaci kasan makka da kasan madina suna da daraja fiye da duk wata kasa a birnin duniyar nan ko menene ake to in ka saya ka saya rakumin kai masa rataye sa'an nan za ka da shi Hajji sai ka yi tafiya a kasa ko ko ka haura kumin to wayan malamai suka ce tunda abu ne ka fitar ka baiwa Allah dan me kuma za ka yi amfani da shi ba za ka hau ba sai ka yi tafiya wani suka ce bai halatta ba wani suka ce ya halatta mutlakan wani suka ce a'a bai halatta ba sai dai in bukata haka ta kama kana tafiya ka zo ka samu larura ko ka gaji ka galabaita sai ka hau kana tafiya kana dan hutawa kuma sai ka sauka to akan waɗanda suka tsananta haka suka ce in ka hau wannan dabbar kafin a kai makka nauyin da ka ɗora mata yasa kimanta ya ragu suka ce sai ka biya wannan kiman sai ka biya wannan kima saboda fadar Allah madaukakin sarki da ce wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru isma alaiha sawaffa فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم ina mahallu shahid na imam al-bukhari a cikin wannan aya eh eh liyana wa taqwa minkum ina mahallu shahid na imam al-bukhari cikin aya yace ya halatta a hau dabbar sai kawo ayoyi ina mahallu shahid سخرها لكم فكلوا منها ha alaiha me lakum fiha khair lakum fiha khair shine take sawa'a khair dunya wal akhirah lakum fiha khair wannan lafazi ne mahallin shahid na Imam Bukhari ko ya samu shiga ce wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah al budn sune rakuma manya manyan rakuma kenan ko ja'alnaha lakum min lahi. Allah ce mun sanya muku wa'annan sun zamo cikin alamomin shari'an addinin Allah madaukakin sarki lakum fiha khair kuna da alkhairi mai dimbin yawa a ciki shine yace cikin alkhairan da aka ce za a iya hawa za a samu lada duniya da lafira fadkur ismallahi alaiha ku ambaci sunan Allah akan wannan abin lokacin da aka zo za a yanka eh ya isa ko ai imam al-bukhari manya manyan malamai sai da suka rude a cikin istinbatin din duk wani malami faki sai yanda ya zai da ya zama yana shakkan imam al-bukhari a cikin fiqh a cikin fiqh inna ma suna alfahari ne da mutum ya zamo yana hidiman sun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba haka ba babu wani fakihi tun daga lokacin su har zuwa eh, wanda yake yafi su sanin fikihu don abin da ake nufi fikihu ba wai wani abu ne daban ba da zai zama menene fikihu fahimtar me addini daga ina daga kanka daga aya ko hadisi shine fikihu abin da ake ce ma fikihu kenan kuma kowa ya san fikihu menene furu'a ake ce da shi ko menene furu'a reshe reshe ya taba tsayin tushen bishiya karfe muhimmanci ah. to menene tushen tushar bishiyar din alkitabu was sunna har abada ويعلمه الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة شنو القرآن والسنة yace fakku smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka a bar dabbar koko za a soke ta to anan sai malamai suka yi suka addu'an da za a karanta bismillah allahumma minka wa ilayka allahu akbar addu'o'i to imam malik sai ayayi musun cewa bismillah allahumma hadha minka wa ilayka sai malamai suka ce watakila wannan hadisi ne yazo ciki imam malik bai ga wannan hadisin bane to baki ɗaya malamai sai suka ce sun karhanta ba sa ganin ya kamata mutum lokacin da zai yanka dabbar yayi salatin annabi a wurin imamu shafi'i kada ce lokacin da zaka yanka an kai salatin annabi yanka ta yi imamu shafi'i yana da matsaloli game da salatin annabi masu dadi, masu kai matuka shine kike ya ahla baiti rasulullah ko ya ku eh, eh, jama'a eh, iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama son ku farilla ne Allah ya wajabta yace yakfikum min azimil qadri ya ishe ku alfahari annahu man lam yusalli la salata ma'ana wanda ya salla bai salatin annabi ba shi da sallah tahiyya ta farko zaka yi salatin annabi sunna ce tahiyya ta biyu zaka yi salatin annabi wajibi ne a wa'ansu wa'ansu wani mazhabin in baka yi yi salatin annabi ba a ciki tahiyyarka bata cika ba kan kusmallahi alaiha sawafa halin kasancewar su suna tsaye su yi sahu sun tsaya akan kafafunsu guda uku rakumi in za a soke shi sai a tsaya kan kafafunsa guda uku na hagu din na dama na hagu na gaba kafarsa na gaba na hagu sai a daure shi haka sa'an ya tsaya kan kafafu guda uku sai a soke shi shi suka ake masa amma malamai suka ce an yanka ma yanka an yanka yayi haka kuma saniya da awakai su kuma yanka ake yi wani malamai suka ce su ma an an soke suka yayi fa'iza wajabat junubuha in bayan an soke wannan dabbar ta fadi alwujubu ma'ana as-sukutu ala haddi qawlihi ata'at banu awfin amiran nahahum عن الحكم حتى Awwala أول واجب Awwala أول ساقط فإذا وجبت junubuha ma'ana in suka faɗi bayan an soke in ran ya fita me zai yi sai faɗi sai dabbar ta fadi yace fakulu minha ku ci daga cikin wannan abin abinda aka hana ka ka ci a ciki shine hadayar da kai li dan ka cika wani aikin haji kamar na tamattu'i ko ko kai wani kuskure aka ce kai hadaya wannan ba za ka ci ba a ciki amma wannan hadaya da aka kora daga wajen harami aka tafi haka kama da kaje yanka yankan layya da kai ya halatta ka ci a cikin waɗannan fakulu minha ku ci daga cikin naman wannan dabba wa at'imul qani'a ku ciyar da talakawa wal mu'tarra da masu ziyara wayan suka ce wa at'imul alqani talaka walmu'tarra wanda yake zuwa yana girmawa gaban ka yana wucewa don ka ganshi amma baya roƙonka to shine imam malik yace ahsana ma sami'tu fil qani' wal mu'tar anna al qani' الفقير وال... أن القانع الفقير والمؤتر الزائر تفسير إمام مالك من إمام Eh? ba mu sani ba ko mun dai sai yana da mazhabi ko muna fada akai amma mu san meye aqidar sa ba ko meye sulukin sa ba ko duk ba mu san wa'annan ba aqida eh mazhabi dai zamu dauka auren shi amma aqida zamu lalabo daga Abu Hasan al-Ashari suluki kuma zamu zamu zamu lalabo daga malaman da muka amince da su ina eh, kenan kai kazalik yace haka sakharna halakum haka muka hore muku Allah ya ya yassare wa mutane in ba haka ba wannan rakumi da ke tsaye ya fi ka karfi ya fi ka tsawo ya fi ka komai in ba yassarewa daga Allah madaukakin sarki ba yaya za a yi ka sai rakumi ka yanka ko ka so ka ci naman dan adam Allah ya maka ni'ima masu ɗimbin yawa duk wani abin da kaga Allah ya halicce shi cikin wannan kauni da kake gani Allah ya halicce shi ne saboda amfanin dan adam dabba da ranta da jini tana jin zafi Allah ya halatta ma ka sai ka raba ta da ranta dan ka cika ji daɗi ka samu lafiya kuma ba za ta taba kin haka ba sa'annan kai Allah ya karrama kai ce wala kad karramna bani adama kai da aka halice ka menene aka ce wasana'tuka li nafs yanzu ba an jima dan adam ba to yanzu duk dan Allah wani amfani zai sha gaban dan adam ya zama da bautan Allah wuce sarki la'allakum tashkuruna ai li tashkuru dan ku gode wa Allah madaukakin sarki to sai ya kasance larabawa jahiliya har da har da jahiliya na yanzu dan lokaci duk sa'an da ake tafsirin alqur'ani abin da yasa mutanen mu suke mafi yawancin mutanen mu suka fi karfafa dogara akan jalalaini cikin tafsiri saboda ya sauke musu nauyi imamu suyuti da yazo wana zala fi quraishi wana zala fil mushrikina wa nazala fi wa nazala fi kufarin makka ah, to kufarin wani wuri fa su suka yi ne aya za ta zo yace wana zala fi wa nazala wa nazalat fi quraish wa fi kuffar makka wa nazala fi al mushrikina to sai duk sa'an da ka zo kana fassara ai kai ya kauce maka nauyi wa'annan abubuwa ne da suka wuce ba su yanzu tare da cewa malamai duk Abdullahi dan Fodiyo in yazo a cikin tafsirin Diyahu Tawili sai ce al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abin la'akari a nan lafazin da yazo umumi ne dukkan cikin dukkan kafira mushrikan Makka da mushrikan ko ina hadda na Adamawa sa'an nan sai ce wa nazalat fi kuffari makka zai ce nazal fi a cikin sanad sababin saukan wannan ayan kafiran makka ah, kafiran wata kasar fa sun shiga ko ba su shiga ba to shi yasa dogara kan jalalaini sai sauwake wa mutane nauyi da yawa tare da cewa kuma hutu ne na hutun jaki ne kaya a kansa ma'ana a cikin tafsiri kai ba shafi'i ne ba ruwanka da imamu malik dan jalalaini imamu suyuti ba shafi'i ne a cikin tafsiri kai ba ba maliki bane sai dai cikin mazhabi lan to kafiran makka sun kasance in suka yanka wannan hadayar sai su ɗebi jinin suna shafa wa ɗakin ka'aba to da musulmai suka zo suna son su yi haka sai Allah ya ce da naman da kuka yanka da jinin ai ba sa saduwa wurin Allah ba sa kaiwa wurin Allah madaukin sarki me Allah zai da su baya bukatar su abinda Allah yake so wurin ku ikhlasi lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum abinda Allah ke nema gare ku ku yi aikin ku tashi aiki ya zamo saboda Allah kadai aka yi kuma yadda yake ayi aka yi kuma an yi koyi da wanda ya aiko ya nuna yadda za a yi din ne sharitan da zai zo mu cewa lan yanalu lan yanalu Allah alihab walakin yanalu taqwa minkum kazalika sakharaha halaku. haka Allah ya hore muku wannan al'amurra litukabbirullaha ala ma hadakum don ku girmama Allah maɗaukacin sarki akan abinda ya shiryar da ku a zuwa gare shi ayyukan haji wa bashiril muhsinina yi wa masu kyautata aiki albishir bishara ka yi musu bishara suwa za a yi albishir masu kyautata aiki wa bashir muhsinina wal ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sunan abin da ake cewa al ihsan kenan ololuwa kenan cikin aikin addinin musulunci dama matakan addinin musulunci baki ɗaya guda uku ne farko musulunci na biyu imani mataki na uku na ƙarshe al ihsan baki daya matakan a jibbin cikin da addinin musulunci ke yi baya shige waɗannan guda uku duk inda ka wanda ya kawo wani sama da waɗannan ba addinin musulunci ba matakan addinin musulunci baki daya guda nawa ne guda uku mataki na farko musulunci mataki na biyu imani mataki na uku al-ihsan shine ihsan menene musulunci musulunci shine abinda aka gina shi akan shi kai guda biyar شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأن حرصاشي غدا بير أبن أكا جنا جي أكاف شيني مسلم شيني أيوكا نسكي ظاهري kasancewanka ka yi waɗannan baya sa ka zama mumini قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الله أكبر sahabi ya ce ya manzon Allah kana rabo ka raba ka raba ka ba wani malaka an fulani inni wallahi la urahu mu'minan sai manzon Allah ya ce me aya ba manta aw musliman yace inni la qura yace manzo Allah ya kaba wani kaba wani sai ka tsallake wani ni kuma na san mu'mini ne sai dai manzo Allah ce ko dai musulmi sai maimaita su bi manzo Allah ce ko dai musulmi imani yana cikin zuciya waɗannan in ka yi su ka zama musulmi ba wanda isa kafirtar da kai sai in ka yi wani abin da yake soke waɗannan abubuwa da gangan kana sane ba tawili ko kuskure ko mantuwa ko tilas ba ko ganganci ba abin da ake ce musulunci kenan sa'an nan ka je mataki na biyu imani قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فمنين إيماني إيماني شيني أبن أكا جنا في أكل شكا شكاي تور كني بدا شدة bada gaskiya da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa, da littafansa da ranar lafira ka bada gaskiya kuma da kaddara wa'annan shika-shikai guda biyar aka hada su da wa'annan guda shida sun zamo nawa kenan sha ɗaya sa'annan waɗannan guda biyar da waɗannan guda shidda da aka haɗa su suka zamo goma sha ɗaya ɗin yaya za ka aiwatar da su shi ne mataki na ƙauloluwa ke. an ta'budu Allah ka annaka tarawa. ka bautata wa Allah waɗannan matakai guda biyar da waɗannan matakai guda shida da dukkan binciken da